A shekarar dubu biyu da goma ne aka sami ƙarin jami'o'i uku mallakar gwamnati a kan ɗaya-ɗayar da ake da ita a jamhuriyar Nijar, wato jami'ar Abdulmumuni ta Yamai kafin daga bisani hukumomin kasar su ba da sanarwar kafa wasu sabbi a jihohi hudu na kasar domin rage cinkoson ɗalibai. Sai dai tun ba a je ko ina ba waɗannan jami'o'i na fuskantar cikas saboda dalilai na rashin kuɗaɗen gudanarwa kamar yadda a halin yanzu ɗalibai suka fara yajin aikin kwanaki uku a ranar farkon sabuwar shekarar karatu wato ɗaya ga watan Satumba saboda matsalolin da suka hada da rashin samun kuɗaɗen Laos. kamar yadda magatakardan kungiyar iyonun ta ɗaliban jami'a wato sallau shebu ke cewa wanda bai da wanda zai kama mishi ya hito daga difa ya hito daga gegima ya hito daga doro ya hito daga can uwar duniya ya zo nan garin baya da kowa wanda zai iya kama mishi abin da yake sa ido gare su fuska wannan a'yan kuɗi ne hakanan da ya dan bubuga ya gani wanda za ya kama shi a tsohon wata uku yau kuma wajen wata biyar ba su bada shi ba tun da jawa an ga wata uku sun wuce wata uku sun wuce wata biyu sun hau bisa hal yanzu kuma ba komai yau kala su kan karatu ma ba mu da isassu su wa'anda suke jagoran mu kowa ya san abin da ga hannunsu kowa ya san babu wanda yake da dan shi ko dan ɗiyal shi wanda yake karatu a nan jami'a wanga yau ku bincika ku gani duka wanga gwamnati na wajen mutum arba'in da wani dafite duka wani ɗari da saba'in da ɗaya su babu wanda yake da ɗan sha'an ga. wannan na faruwa ne a wani lokacin da ƙungiyar malaman jami'a ta sinex ta fara barazanar jingine aikin koyarwa muddin ba a magance matsalolin da ke addabar magoya bayan ta ba kafin ranar takwas ga wata na bala adare shine sakataren wannan ƙungiya. zandar ita ce ta zama cikin matsala bisa salar yanzu suna cikin wata biyar wanda ba a taɓa biyan su ba ba an ɗan biya ne ba a koma a gwauci a wata biyar suka yi ba su da ba su samun salar kenan suna cikin wahala bisa kuɗin bincike sun yi wata tara kenan trimester uku wanda ba su ba eh, maraɗi eh, suna bin bayan su eh, suna da bashin salar wata biyu da kuma trimester biyu na kuɗin bincike ta yi abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki na in ba a biya su ba zuwa takwas ga watan Satumba lalle za mu tsaye da aikin university domin jin matsayin hukumomin kasar a dangane da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na ɗalibai da malaman jami'a na isa a ofishin ministan ilimi mai zurfi ben omar mohammed inda manema labarai muka tare muna jiran ya bamu damar ganinsa to amma bayan mun ɓata lokaci fiye da awa biyu muna jira a ƙarshe wani mataimakinsa ya ce da mu ministan ya ce a sanar da mu cewa ba zai yi magana da mu ba saboda ba shi da lokaci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger